Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A wannan mako za mu kaɗa jihar Neja a Najeriya inda nakasassu suka koka kan wariyar da suka ce ana nuna musu wajen ɗaukan ma'aikatan gwamnati. Inda adalci za a yi muna, to muna kira ga gwamnatin Neja ta duba wannan magana. Za kuma mu je ci gaban bayanai akan fafutukar wani malami makaho da ke karantarwa a wata makarantar masu ido a jihar Adamawa. A matsayina da wanda bala gani akwai hanyar da nake bi wanda yara za su fahimce ni. Nuna wariya a tsakanin rukunonin al'umma wata matsala ce da ke haddasa koma baya a ayyukan ci gaban ƙasa. Haka kuma wannan mummunar ɗabi'a ke katse hamzarin mutanen da ke tunanin an taushe wani abin da suke ganin sun cancanci samun sa a dokance. A jihar Nejan Najeriya yanzu haka masu bukata ta musamman na fuskantar shinge a wani shirin baiwa jama'a aikin gwamnati. kamar yadda za a ji a rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko wa shirin na daga Mina. Masu korafin dai sun yi zargin cewa ana nuna ɓangaranci tare da tafka cuwa-cuwa yayin da wasu masu fama da naƙasa suka yi korafin cewa an cire sunayensu daga cikin jerin sunayen waɗanda aka tantance a tsarin ɗaukar aikin gwamnati a jihar. Malam Sadisu Muhammad ɗaya ne daga cikin shugabanni a ƙungiyar guragu ta jihar Niger ya ce lamarin dambarwar ɗaukar ma'aikatan ya shafe shi. na sunajen da ake gudanar da wannan al'amari na shiga hall to da aka duba aka ce to an suna na bai ciki to daga nan sai sun zan suna ta wahawara suna haɗa kai akwai sunan gafa amma kuma ya aka yi haka biyu abun nan to yanzu abin da ke faruwa in je in tuntuɓi mutanen masu bukata na musamman to a haka dai muke tuki sa in dai tsaya za su yi duk abin da za su yi su ga cewa an dawo da sunan. Sarkin guragun Kwantagora Malam Salihu Umar ya yi kira ne ga gwamna Umar Mohammed Bago da ya sa baki cikin lamarin domin tabbatar da yin adalci ga kowa. har da gaske ne sunayen wa'annan bayan Allah da suka je suka bayar da sunayen su aka ce kuma sunayen su ya hito kuma har sun je wannan wurin in dai adalci za a yi muna to muna kira ga gwamnati ne da ta duba wannan magana ko baya ga wannan korafi na masu fama da na kasar yi, akwai zargin nuna bangaranci tare da yin amfani da kuɗaɗe wajen shirin ɗaukar aikin da ake yi ma ita wannan ma'aikata da ke shirya ɗaukar sabbin ma'aikata a jihar Niger lamarin da ya sa mata mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger, Alhaji yaya Ability ya buƙaci gwamna Umar Bago da ya dakatar da shirin kuma ya gudanar da bincike akan lamarin. Kalubale ga jam'iyyar APC, kalubale ga da kala muna buƙatar mai girma gona ya hukunta shi. To su ma dai masu kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin wannan takaddama musamman a kan lamarin da ya shafi masu buƙata ta musamman. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger ya ce akwai yiwuwar su garzaya kotu. A matsayinmu na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama akwai waɗanda suka kawo ƙorafe-ƙorafen sun ba da kuɗi amma a appointment ɗinsu bai fito ba sannan yawancin waɗannan abubuwan form ba an yi placing list din nan bane ana tura text ne cewa ka zo for collection ko na appointment ko interview wanda yake ganin haka waɗanda suka ba da waɗannan kuɗaɗe muna nan muna bibiya idan muka tabbatar da waɗannan kuɗaɗe da kuma waɗanda aka ba to in Allah ya so ya yarda za mu gabatar da wannan ƙara ga kotu saboda kotu ne ke da hurumin wannan abun kuma muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta hmm. sa ido cikin wannan abun a gaskiya haki na mutane da aka take wurin appointment din nan yana da yawa to sai dai shugaban hukumar ɗaukar ma'aikatan a jihar Niger Alhaji Abraman Inagi ya musanta batun karɓar kuɗaɗe a aikin nasu a kan lamarin masu fama da na ƙasa da kuma zargin nuna ɓangaranci a aikin nasu ya ce. Ne wannan ba zan yi comment ba. an kare rikosimus. Na'am, akwai korafe-korafe na zargin cewa ana karɓar kuɗaɗe ana ciwa a wannan aiki naku na ɗaukar ma'aikata. A su ma masu bukata ta musamman sun ce da sunansu ya fito amma yanzu daga baya ba a ga sunayensu ba. Me za ka ce game da wayannan korafe-korafe da zarge-zarge? No comment yes. To Allah kyauta. Bari mu nufi jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda wani mutumin da Allah ya jarabce shi da matsalar ido ke aikin malinta. Jibril Adamu na daga cikin malaman da ɗaliban makarantun boko ke alfahari da su a jihar. sakamakon kwarewarsa da mai da hankali akan aiki. Kana karantar da masu gani kuma kana da lalurar rashin gani. Mm. Yaya karantar wannan ke gudana ne misali? Malamai na suna dina nan akwai abin da ake kira method of teaching mm. wanda ake kira da Hausa ban san zan fassara shi da Hausa ba. Mm. Eh, Wato tsari na karantarwa. Tsari na karantarwa wadda idan aka je college ba ci a kai makawo ne ko kai mai gani. za a koya maka yadda za ka bi amfani da shi to a cikin kundi kundin sa a cikin kundin na koyarwa a babu muke kira playway method hmm. wani abu ne wanda ke kira ta kai karanta da yaro ba tare da kana dan nishadi ma yaro hmm. attention yaro zai zo kanka hmm. so a matsayin da wanda ba na gani akwai hanyar da nake bi wanda yara za su fahimce ni kuma za su farko dai na fara shigan aji yara dai sun ɗauki abun kamar shiri ta ne ko wani abu dama muna da shi metatop of din sare saren karantarwa guda bakwai akwai playway akwai demonstration abubuwa mm, da kala kusan da yawa wanda sun kai bakwai yawa so sai na amfani da wani abu da ke kira playway yadda zan yara su zo kaina su saurare me nake faɗa da sauransu to dama da farko dai idan za ka zan lesson plan wato sare saren karantarwa ana rubuta shi ne da masu ganin suna rubuta shi da print mm. domin kuma akwai abu da ke kira braille wanda muna shafawa muna karantawa mm. so na gama shirya lesson nawa sai na yi akwai abin da muke kira tapreta na masu gani ma irin local government da ake aiki da shi ma'aikatun nan dai mm. to sai na yi typing na lesson. to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so Yanzu a madadin waɗanda aka ci muryoyinsu da wakilan muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari Amina da Salisu Muhammad Garba Ayola Yola sai producer Julie Lizas Grisham ni Sulaimu Muni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.